了不，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 bakwai ga watan juma'a ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da uku ga watan daya shekarar miladiya ta da a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara inda ba mu gushe ba a tafsirin aya ta biyu uku ko kafanin mu shiga kafin mu shiga tafsiri kafin mu shiga ayar da za mu ci gaba da tafsirinta ta, akwai matar mala aminu adam na ibin limamin alfurkan allah ya mata rasuwa ranar laraba kuma an yi jana'izar ta jiya alhamis mai mata addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kanta ya gafarta mata Allah sa ta huta ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarta abinda ta bari kuma Allah ya ilkinta shi ubangiji ya sanya wa danginta da yan uwanta dangana hakanan akwai ɗaya daga cikin mata masu zuwa wannan majalisi don sauraron karatu ita ma Allah subhanahu wataala ya yi wa yarta rasuwa bayan ta sha fama da jinya ta sikila da take neman addu'a Allah subhanahu wataala ya ta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya fi mata ubangiji ya sanya ta ta zanto mai cece ce ga iyayenta akwai ɗaya yar uwarta ta ita ma tana fama da cutar sikila yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya dukkan wasu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai alhaji ado gaji wanda shi ma duk sati muna nan tare da shi a wannan masallaci wajen karatu shi ma za a yi masa a yi masa aiki ranar litinin yana bukatar addu'ar mu ubangiji su wata ala ya sa a yi asa'a ubangiji ya shi lafiya Allah ya san ya yi zanto fara ne gare shi <coughs> bismillah shi a nan kullum malam musa abu abdurrahman akwai mahaifinsa shi ma allah ya masa rasuwa alhaji muhammad dan kwano a nan muka yi masa sallah a wannan masallacin shi ma musa shi a addu'a allah ya gafarta masa allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta ubangiji ta sa aljanna ce makomarsa allah ya yalwata masa kabarinsa ya haskaka masa makuncinsa ya alkinta masa bayansa akwai kuma taimakon sautul haq wanda kuka saba bayarwa za a karba a wannan satin da kuma sati mai zuwa waɗanda kuma suka saba sanyawa a asusun wannan kwamiti kuna fatan za su ci gaba da taimakawa ubangiji su wata wata'ala ya ba da lada allah ya karba ya sanya a cikin mizanin ayyuka ubangiji su wata wata'ala ya sanya ya zan sanadiyar samun alkhairin duniya da lahira allah wata'ala ya yana ce mana wal walidatu yurda'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wannan aya mun fara fassarar ta sun sati biyu ko uku da suka wuce da ci gaba ne da gabar da muka tsaya a kanta Allah ce wal walidatu yurda'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu tsawon shekaru biyu cir ga wanda yake nufin ga wanda nufin ya cika wa'adin shayarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma wanda aka yi wa haihuwa wajibi ne a kansa ya ciyar da matan da suke shayarwa da kuma ya kuma tufatar da su ta hanyar da aka saba la tukallafu nafsun illa wusa'aha ba a dora wa rai sai abin da za ta iya la tudar walidatun bi la tudar walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa saboda ɗanta wala mauludun lahu bi waladi ko kuma a cutar da uba saboda ɗansa wa alal warithi mithlu zalika kuma kwatankwacin haka ya wajaba akan magajinsa fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawirin idan su biyu sun yi nufin wato uwa da uba sun yi nufin yaye ɗansu an taradin minhuma wata shawirin bisa yarjejeniya da shawara da junansu fala junaha alaihima to babu laifi gare su wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kuma kun yi nufin ku nema wa 'ya'yanku masu shayarwa fala junaha alaikum to babu laifi gare ku idan sallamtum ma bil ma'ruf idan kun bayar da abin da ya kamata na lada ta hanyar da ta dace ta hanyar da aka saba wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kuma ku sani Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne mun tsaya akan gabar da Allah yake cewa fa in arada fisalan an taradin minhuma idan mahaifi da mahaifiya suka yi nufin yaye ɗansu wato wanda, ita uwar take shayarwa bayan sun yi shawara a tsakaninsu a kan cewa lokacin yayansa ya yi suka hadda a kan wannan suka amince da wannan to babu laifi su yaye shi amma sai bayan sun yi shawara kowane ɗaya daga cikinsu ya yarda ya amince cewa a yayin shi za su duba su ga cewa akwai maslaha a wajen a yayin shi ko babu maslaha idan suka yarda cewa babu wata matsala akwai maslahar a yayin shi to babu laifi su yayin shi ko da bai cika wannan shekaru biyu da allah ya faɗa ba wannan yana nuna cewa <clears throat> ana buƙatar da uwa da uba ya zanto a tsakaninsu suna shawara kafin su ɗauki wani mataki musamman abin da kowanne ɗaya daga cikinsu yana da abin da zai iya faɗa kuma zai iya bada da shawarar da ta dace to maimakon ɗaya ya yi gaban kansa to yana da kyau su yi shawara su samu matsaya sannan kuma sai su zartar da abin da suka yarda da shi kuma wannan ya nuna cewa da allah ce fala junaha alaikum alaihima babu laifi gare su in sun yi shawara sun yarda da cewa su yaye ɗansu wannan ya nuna cewa ɗaya daga cikinsu ba zai ɗauki ƙudurin yaye ɗin ba shi kaɗai wato ba zai yanke shawarar cewa a yaye ɗan ba shi kaɗai ba tare da ɗan uwansa ba uwa ba za ta iya cewa za ta yaye ɗanta ba ko uba ya ce a yaye masa ɗansa saboda ganin cewa an ɗora masa alhakin ciyar da ita da shayar ita saboda yayan saboda shayarwar ya ce a yayi dole sai an samu tattaunawa a tsakaninsu sun yadda domin idan har suka yadda su duka biyun uwa ta yadda a yaye shi uba ma ya yadda a yaye shi to wannan bisa dukkan alamu cewa akwai maslaha ga shi yara domin ba zai yiwu ba dukkansu su haɗu akan cutar da shi an san cewa iyaye sun fi kowa san ɗansu idan an ma samu ɗaya ya zama wani bauɗaɗɗe to ba zai yiwu dukansu su zama haka ba ma in har suka haɗu dukansu da ita uwar da shi uban suka ga cewa yaron nan ya cancanci a yaye shi to wannan yana nuna cewa da babu maslaha ba za a samu wannan haɗin bakin ba sannan kuma idan an samu saɓani ɗaya daga cikinsu yana son a yi yaye ɗin ɗaya baya so ko dai uba yana son a yaye shi ita uwar ba ta so ko kuma ita uwar tana son ta yaye shi uban baya so to nan za a dubi maslahar ɗan tunda har akwai wannan saɓanin to akwai alamar yiwuwar cewa a yaye ɗin akwai cutarwa saboda ka sai a rinjayar da janibin wanda yake so a cika shekarun guda biyu da Allah ya faɗa saboda haka ba za a karɓa wa uba kiransa ko buƙatarsa na a yaye ɗansa kafin shekara biyu ba idan uwa ba ta yadda ba hakanan ba za a karbi bukatar uwa ta yaye ɗanta ba idan shi uban bai yadda ba saboda a wannan lokacin to akwai nuna cewa lalle yaron yana bukatar a ci gaba da shayar da shi tunda har an samu sabani sabanin idan bakin su ya haɗu akan cewa ya isa a yaye shi to wannan ita ce hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya san kin gindaya wannan sharadin, sharadi ne wanda an gindaye shi domin duba maslahar shi yaron kasancewar muna magana akan mutumin da ya saki matarsa take kuma shayar masa da ɗansa saboda haka wata rabuwa ce da aka yi ba bisa ana jituwa ba tunda har suka rabu to watakila wannan saɓanin nasu in aka biya ta son zuciyarsu to zai iya cutar da yaya? shi yasa shari'a ta tsaya kai da fata ganin cewa sai an kiyaye ma wannan yaron haƙƙinsa duk da yana jariri ne bai san abin da ake yi ba saboda haka saɓaninsu ba zai shafi shi wannan da ake shayarwa ba idan har sun haɗa kai suka yadda da wata maslaha guda ɗaya to alama ce ta cewa babu cuta ga yaran amma har idan sun samu saɓani to sai a koma haulai haulaini kamilaini ne, haka duk wani wanda yake buƙatar haulai haulaini ne daga cikin su biyun da maganarsa za a yi aiki sauraka ba za ka taɓa samun inda ake ba wa kowane ɗan adam haƙƙinsa ba sama'un babba ne ko ƙarami ne mace ce ko namiji ne irin yadda za ka same shi a shari'ar musulunci sauraka yaro ne ƙanƙani bai san ma abin da yake ba amma dokokin da aka shimfiɗa tun yana jariri dokoki ne waɗanda za su kiyaye masa haƙƙinsa sauraka babu wani abin da ya kai shari'ar musulunci kula da haƙƙin ɗan adam kowane iri ne kuwa sauraka ka duba ka ga ya su suka haife shi amma ubangiji wata ala ya ginda musu dokar da za su kula da ita domin ka su cutar da wanda abin da suka haifa to shine ma'anar fala junaha alaihima babu laifi gare su idan sun abin nan sun yaye shi bayan sun yarda da hakan kuma sun yi shawara akan hakan Allah ce wa in arattum an da auladakum fala junaha alaikum idan kuma kun yi nufin ku nema wa 'ya'yanku masu shayarwa to babu laifi gare ku alistirda shi ne nema wa yaro matar da za ta shayar da shi ba uwarsa ba wannan sinun da ta'un ɗin ita ce suna ake kira littalab sinu talab istar istar istarda'atun فإن aratum an تسترضعوا tastardi nan sinun da ta'un din sinu talab ce ma'ana ku nema wa 'ya'yanku. amma an shafe an shafe maf'ul din saboda ma'ruf ne za a gane an da kuma almaradi ku nema wa 'ya'yanku waɗanda za su shayar da su shayar da 'ya'yanku. to yanzu nan an ban maganar shayarwar uwa ga ɗanta an koma zaton batun wata ta shayar mata da ɗanta yayin da ya zanto akwai uzuri ita uwar ba za ta iya shayar da ɗanta ba saboda rashin lafiya ko saboda ta yi wani aure saboda haka ta ga ba za ta iya ci gaba da shayar da ɗan nabata ba domin zai hana ta sakewa a auren da ta sake yi to kaga a nan dole a nema masa wacce za ta shayar da shi to saboda haka idan kuka da ku nema wa ɗanku wanda zai shayar da shi a nan kun ga an yi magana arattum arattum ana nufin al'abawan amma an yi jami'in sa bi itibari ta'addudul abin abawai ai a cikin al'umma ba iyaye guda biyu bane kawai kowane mutum yana da uwa da uba sauraka akwai uwa da uba uwa da uba ba adadi sauraka wannan arattum an kawo shi da sigar jami'i don ana magana da dukkan wani uwa da uba duk sun shiga cikin wannan shi yasa aka zo da shi a sigar jami'i a da can kun ga ayyuka aka yi Eh, eh, wa in arada fisalan mutum biyu aka yi magana uwa da uba amma nan sai aka ce arattum saboda yanzu dokar ana kaddamar da ita ne ga kowace uwa da uba da suke cikin al'umma kuma ba wai maza kawai ake nufi ba don kada wani ya ga sigar ta namiji ce an ce arattum ba a ce arattunna ba an faɗi haka ne min babu taglib amma matan sun shiga ciki domin su ne asasin masu shayarwar mawa in aka duba farkon ayar ma ai su ta yake magana a kai walwalidatu yurda'ina hunna sauraka su ne kashin bayan ayar su ake magana a kai su maza sun shigo ne ciki kasance wasu su ne abokan maganar sauraka haka an san cewa <clears throat> a nan ana magana idan uwa da uba suka yarda cewa za a nemo wa yaro wadda za ta shayar da shi saboda uzurin da ita uwa take ciki na rashin lafiya ko kuma a'a ita kanta uwar ma an rasa ta ga yaro amma kuma uwarsa ta rasu da wannan da Allah ce fala junaha alaikum ya nuna cewa ana magana halatu taradi tunda in ba dan yarjejeniya tsakanin su ba in babu wannan yarjejeniya tsakanin su to ba wannan magana ake ba ana magana ne idan an samu yarjejeniya tsakanin duka biyun shi yasa aka ce babu laifi yana nufin in babu wannan yarjejeniya to akwai laifi kuma tunda ake maganar ɗauke laifi kaga yana nufin cewa akwai uwa akwai uba duk suna nan akwai uwa akwai uba kuma abin da ake magana a nan shine shayarwa a lokacin da yaron ba zai cutu ba abin da yaron ba zai cutu ba saboda haka sulhu abin ne da suka yi na fahimtar juna akan abin da ba zai cutar da yaran ba amma idan ya zanto yaron ya zanto ba zai karɓi nonon sai mahaifiyarsa to dole ne ta shayar da shi ba ta da yadda ta iya an san cewa a ƙa'idar larabawa sukan nema wa 'ya'yansu masu shayarwa wannan wani abu ne wanda yake mashuri cikin larabawa musamman a wancan lokaci musamman ma idan sun zan mutane ne masu manya masu daraja to sukan nema wa 'ya'yansu waɗanda za su shayar da su kamar asirar annabi sallallahu alaihi wasallama an san inda shi kansa ma ake cewa wasu wasarbatu fi bani sa'ad ibn bakar na sha nono ko an shayar da ni a cikin kabilar bani sa'ad wanda halimatu sa'adiyya ita ce ta ɗauki nauyin abin nan ta shayar da shi wannan da Allah ce wa in arattum an o auladakum idan kun yi nufin ku nema wa 'ya'yanku mata masu shayarwa wato ba iyayensu wannan ya kara tabbatar mana da cewa farkon ayar inda Allah ya ce wal walidatu da auladahunna iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu ya nuna ba magana ce ake akan wajabta wa iyaye mata shayarwar ana magana ne akan kafa doka dangane da sha'anin shayarwa cewa haƙƙi ne na ita babu wanda ya isa ya kwace mata wannan shine abin da ayar take magana ba magana take akan wajabcin ma iyaye mata sai sun shayar da 'ya'yansu ba tunda da a ce haka ake nufi to kuma ba za a zo ana maganar idan za ku nema musu wasu masu shayarwa ba tunda har ka ce za ku nema musu wasu su shayar da su ya nuna ashe yakan zamo ba wajibi ba akan ta sai ta shayar ana iya nema masa wacce za ta shayar da shi mata waɗanda suke suke cikin gidan aure ba wacce aka saki ba wacce da take cikin gidan aure wannan abu ne wanda ah, bisa ga urfi bisa abin da mutane suka sani aka saba su suke shayar da 'ya'yansu wacce take gidan mijinta ba sakinta aka yi ba tana shayar da ɗanta ne baya buƙatar a ce ke shayar da ɗanki an san cewa haka abin yake urfi ya riga ya gudana akan haka al'ada ta riga ta gudana a ko'ina matar da take gidan mijinta tana shayar da ɗanta kuma ba ta cewa mijinta ya biya ta don tana shayar da ɗanta urfi ya riga ya tafi akan haka matukar dai kamar ta ta zanto mai shayar wacce sai dai kamar yadda muka faɗa sai dai idan ya zanto ita tana da wani ƙadari ko wani sharafi su ba sa shayar da yara dusan da aka aure su duk suka haihu sai dai a nemo musu masu shayarwa su ba sa shayarwa kuma ka je wannan gida ka san yadda suke ka auri wannan mata ta haihu to a nan ba za ka zo ka tsaya kanta ka ce alwalida to yarda ina aula da wannan ka ce sai ta shayar maka da shi hmm? saboda me saboda ka san cewa irinta irinta ba ta shayarwa a bisa ga urfi ka riga ka san wannan to shi kuma a bisa ga al'ada al-ma'rufu urfan kal mashrutu sharfan do abin da aka san shi an saba shi a haka to kamar sharaɗi ne aka yi kamar sanda ka je aurenta ne an gaya maka sharaɗinsu ko da ba a faɗa maka a baki ba tunda an san cewa haka suke kuma kai ma ka san haka suke kai yadda ka aura to kamar ka yadda da sharaɗin ne to kuma duk abin da mutum ya yadda da sharaɗi matuƙar sharaɗi ne wanda bai saba wa hukuncin Allah ba bai saba wa wata doka ta Allah ba to wajibi ne a cika illa shartan halla haraman aw harrama halalan sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal wannan shine ba amma dukkan wani sharaɗin da mutane suka sharɗantu a kansa ya zanto bai ci karo da wani abu ba to duk wanda ya yarda da wannan sharaɗin wajibi ne ya cika shi malamai suna cewa al-ma'rufu urfan kal mashrutu sharfan ka'ida ce mai muhimmanci musamman ga ga alƙalai da waɗanda za su ke sulhu tsakanin mutane akan duba abin da aka al'ada ta gudana a kansa abinda al'ada ta gudana a kansa to ko ba a yi sharaɗi ba a kansa musamman in aka samu saɓani wato da a ce za ka ba wa mutum aiki ka ba shi haƙar rijiya misali ka ba shi haƙar rijiya ya gama haƙar rijiya a ariyar da kake ya maka haƙar rijiya har a samu ruwa amma tun a farko ba ku yi ga abin da za ka ba shi da aka gama sai ka ɗauko kuɗi ka ba shi Sare ka ɗauko dubu goma ka bashi sai ce ka shi dubu ashirin yake so to aini ni ba mai haka da kai ba ce to aini ba mai haka da kai za ka ba bani goma ba ka ga dole a samu saɓani to in aka samu wannan saɓanin aka je gaban alkali to zai nemi masu haƙar rijiya a wannan eriyar a ce bisa ga al'ada irin wani rijiyar nawa kuke haƙata to abinda duk suka faɗa suka ce a al'adance kaza ake haɗa to haka za ka bashi in suka ce ai ba ta kasa dubu ashirin kenan dubu ashirin za ka bashi ko da kuwa ba ku yi sharaɗin ka ba tunda shi ne abin da aka ya gudana to duk abin da ba a yi sharaɗinsa ba akan koma ga yadda al'ada ta gudana a haka ake hukunci to shi ne ma'anar al orfan, urfan kal mashrut abinda duk aka san shi al'adance haka ake gudanar da shi ka hau abin hawan mutum ya kai ka inda zai kai ka ba ku yi jinga ba sai daga ba ka ɗauki ba sai ce shi baya so ana samun irin wannan da ce ka ba shi kaɗan to irin gima ta kaure sai a nemo waɗanda suke irin wannan sana'ar ku yanzu daga guri kaza zuwa guri kaza nawa a al'adance ake karba duk abin da suka faɗa shi zai karba sawa'un ya kai abin da ka faɗa ko ya fi abin da ka faɗa ko bai kai ba kai ka ɗan ƙara masa nema saboda sanin banza eh? ana karɓar ɗari uku ce ga ɗari biyar ya ce shi dubu ɗaya za a bashi rikici ya kauri aka kirawo masu wannan sana'a suka ci ai ɗari uku ake bayarwa to kaga ɗari biyar mata fa an fasa <laughs> dole zai da ɗari uku saboda me saboda wannan shine urfi shine abinda aka shine ma'anar al-ma'ruf urfan kal mashruq wani abu ne da malamai suka yi ittifaki a kansa saboda ita shi urfi ana la'akari da shi a wajen hukunci shi yasa anan zaka ji Allah yana cewa bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf shine yadda aka saba yadda aka saba abinda bai ci karo da shari'a ba ne ci karo da shari'a shine ake ake fada da shi haka in aure sai an yi laifi in ka zo kai aure ta baka yi laifi ba a ce saura laifi Baka ce to ai ba sharadi da ni ba to to an saba ai haka aka al'ada ta gudana ba kuma haramun bane dan kai mata laifi haramun ne ba haramun bane ka san wasu sai a yi ta rikici da su akan lefe su ce ai bid'a ce eh. kaga kamar kayan ɗaki ne ai kayan ɗaki a wasu al'adu namiji yake yin kayan ɗaki mu kuma ga al'ada nan abin nan mace take kayan ɗaki to idan kana inda al'ada namiji ne yake yin kayan ɗaki inda namiji ne yake yin kayan ɗaki ba mace ba sai ya zanto ba ka da kuɗin za ka yi kayan ɗakin sai uba ya yi maka sai uba sai ya maka kayan ɗaki sai ya baka to shi kenan da ya baka bayan ko rabu zai zo kwace kayan sun zama naka tunda a asali asali daman ku kai kake yi kamar kai ka ce kamar mu yanzu al'adance bari dawo al'adar mu ta iya za a fahimta uban uwa uban uban ya ne yake yin kaya idan ya zanto baya da hali ko ma yana da hali mijin ya ce a bar shi ji zai yi to idan ya yi sai kuma rabuwa ta zo kaya na waye kaya nata ne eh, saboda mai saboda al'adance ita ce dama mai kaya ba shi ba saboda ka in ta tashi fita ka ce baki zo da komai baki bar kayan ki a kayanta ne kamar yayi ne ya ba ta kyauta saboda ka ya zama nata saboda haka abin da yake urfi kamar sharaɗi ne ah, matar da take mallaka wacce aka riga aka sake ta ba mijinta ba shi da haƙƙi ya tilasta mata sai ta shayar da ɗanta sai dai bisa zaɓinta bisa raɗin kanta ita ta ga dama za ta shayar da shi to wannan sai ta shayar da shi matuƙar dai ba wani abu ne ya bujiro ba wanda zai hana matar da take gidan mijinta tayar ko kuma wacce take an sake ta wani abu ya bujuro da zai wajabta mata shayarwar ko da bata zaɓi haka ba kamar matar da take gidan mijinta za ta shayar domin wannan shine abin da aka saba to amma tana yiwa ta zanto ba ta da lafiya tana yiwa ta zanto ba ta da lafiya to kaga anan dole dole dole a haƙura a nemi wata ta shayar da shi ba za a tilasta mata a haka cewa duk da batan lafiya ba ko kuma ita wacce aka saki din ya zanto ya ƙi karɓar nonon kowa sai nata to kaga ita ma'anin ya zama wajibi ya zama wajibi ta ta shayar da shi wannan yaron. Allah ce idan sallamtum ma bil ma'ruf idan kun bayar da abin da ya kamata bil ma'ruf ta hanyar da aka saba wato kun biya waɗannan da kuka nemo su shayar da 'ya'yanku kun biya su abin da a al'adance akan biya irin su yayin da aka ɗauke su aikin shayarwa irin wannan ah, ma ataitum anan ana nufin shi al'ajir ɗin shi ladan Allah ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wannan kamar da dajiya ce aka yi domin tsoratarwa da razanarwa da kuma ƙara zaburarwa akan kula da shari'ar Allah akan mutane su yi la'akari su sa wato su san cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin duk abin da suke yi kamar ubangiji yana cewa ku yi abin da aka Allah ya umarce ku ku bar abin da Allah ya hana ku daga ciki akwai haƙoƙin nan da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata waɗanda suke da alaƙa da mata da kuma 'ya'yansu kuma ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya san ku yana sane da komai babu abin da yake buya gare shi yana ganin ku yana ganin abin da kuke aikatawa kuma yana tsare dukkan ayyukan ku yana kiyaye su kuma zai muku sakayya akan abin da duk kuka aikata don haka bawa ya guji ubangijinsa ya gan shi inda ya hana shi ko ya neme shi ya rasa shi inda ya umarce shi sauraka ya yi zanto koyaushe mai kula da dokar Allah mai bin dokar Allah a cikin wannan ayar a cikin wannan ayar za mu ga akwai wato ƙa'idoji ko shika-shikai na gina rayuwa ta zamantakewar aure shika-shikai guda hudu wanda suke a kansu ne ake gina zamantakewar aure shishike na farko shine matan aure su tsaya su yi aikin da ya zama nasu ne su kiyaye da ayyukan da suke a kansu kamar harka shayarwa aikin mace ce to ta kula da aikinta duk wasu abubuwa da suka shafi tarbiyyar yaro a gida da kula da shi aikinta ne ta yi aikinta kamar yadda ya kamata kada ta yi sakaci a kai shi ko miji ya kula da ciyarwa da shayarwa ya kula da dukkan abin da rayuwar matarsa da 'ya'yansa suke bukata wannan shine abin da farkon ayar ya nuna mana ina da yurdina haulai ne man arada an yutimma ar-rida'a wa mauludi da horis ko hunna wa hunna kaga anan an baka jigo na farko shine ku mata ku tsaya ku kula da ayyukan da aka ɗora muku wanda su ne suka yi daidai da ɗabi'arku da halittar da Allah ya yi muku kamar shayarwa namiji baya shayarwa sauraka ku kula da wannan shi ma kuma namiji ya tsaya ya kula da nauyin da yake kansa kamar kula da ci da sha da tufatar da tufatarwa ta matarsa dukkan bukatunta da bukatun 'ya'yanta ya tsare mata su wannan shine jigo na farko na gina rayuwar aure jigo na biyu kada a ɗaya daga cikinsu ya ɗora wa ɗayansu wato ɗan uwansa nauyin da ya fi ƙarfinsa kada ɗaya ya ce zai ɗora wa nauyin abin ɗan uwansa abin da ba ko ba aikinsa ba ya ce shi ya yi masa shi kada umiji ya ɗora wa matarsa alhakin ciyar da ɗansa alhalin an san aikinsa ne shi ya ciyar da shi ko ita ta ɗora wa mijinta alhakin shara ko wanke-wanke ko wani abu irin wannan an san aikin ta ne a gida saboda haka la yukallafu nafsun la nafsun tukallafu nafsun illa wus'aha wannan shi kuma jigo na biyu yake nunawa in ana son zamantakewar ta yi kyau to kowa a ɗora masa abin da yake daidai da halittarsa kada a ɗora masa aikin da ba na shi ba a ɗora masa abin da zai iya kada miji a ce shi ya zauna a gida ita mace ta fita ta je ta nemo kaga an akasa an akasa ɗabi'ar an juya ta an birkita ta kamar yadda yanzu tura suke so a yi namiji zai a hana shi aiki sai a ba mace kuma a gida mace na ba ita ta ciyar ba shi namijin ne aka ce ya ciyar sauraka shi an bar shi ba abin da zai zai samu ba shi da sana'a ita kuma an ba ta sana'a sai kuma tun dawo gida ta ce ita ba alhakinta ne ta ciyar ba amma shi an koro shi da gudun da zai aiki an ba ta gurin kaga ai abu ba zai yiwu ba saboda haka kowanne a bashi tunda abin da yake nuna duk sanda ka kwashi wani kaso na ayyukan da maza za su yi ka ba mata to wannan waɗanda su ya cancanta su yi kame da su gida ne sun koma gida ne ga gurbin su nan ka ɗauko kuma ta gidan kaka ta nan shi kenan al'amarin sai ya juye sai a waye gari kuma mazajen suna yi wa matan bore akan ciyarwar da shayarwar ce tun da kin kwace aiki na to ni ma ba zan yi maka aikin da aka dora mu. ba daman an ce in ciyar da ke in shayar da ke dan saboda mai saboda ki zauna ki gida ke kuma ki kula da alhakin abin da yake gida kwace wannan an biya ki ki da shayar shayar da kanki shi yasa wannan zaka samu yana da yawa a cikin rigingimun aure yayin da mace ta zan tana aiki to da wahala ka samu mijin yana yi mata abin da ya kamata ya yi mata a matsayinsa na mijinta sai ga cewa ai ya bata dama ta je ta yi aiki me take da kuɗin ta tambaye shi bakin karɓa albashin ki ba me kika yi da shi abin da zai gaya mata kenan kuma yana da gaskiya me ta yi da shi to sai ka samu ana rikici ko ka samu matansa biyu ɗaya tana gida kullum ya dawo gida zai same ta a gida ta shirya masa abinci tana jiransa da ya zo da yar gajiyar sa da menene zai samu wacce za ta tarye shi ya samu sakan ɗaya kuma tana can gurin aiki ta sassa fita fita wata ma tana riga shi fita saboda haka in ya tashi kyautatawa sai ya ga ita wannan babu wanda zai yi mata a duniya sai shi domin shi ya tsare ta a gida take yi masa wasu bukatunsa ba ka sai ya yi mata waccan kuma sai ga tunda har ya ba ta ta nema sai ga ya mata sai ga rikici ya tashi sai ta ce ya fi son ɗayar saboda ita komai ya ce ta ce mata sai mata ita kuma sai ya ƙi mata to kuma abin da yasa zai ƙi mata ganin ƙyashi ne ya haka cewa ta ɗauki albashi ya ɗauki albashi to me ya bambancin su da shi ita shi yayi ke ta tabo yana ta shi yi da nashi to wannan shine abin da yake faruwa amma yadda Allah ya tsara ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim wannan ciyarwar da aka dora masa ita ce ta bashi shugabanci a gidansa ita kuma mace zan to an dauke mata wannan nauyin saboda abin da aka dora mata na zauna ta kula da harkokin gida saboda haka jigo na biyu da wannan aya take nuna mana shine kada wani ya dora ma wani abin da ba aikinsa ba kowa ya tsaya ya aikinsa sanan jigo na uku kada wani daga cikinsu saboda ‘ya'yan da suke da su ya cutar da ɗan kada ita ta ce za ta cutar da mijinta saboda ganin sun hayayyafa ba yadda ya iya da ita ta zama uwar garki saboda haka in ka sake ni ina za ka tafi da ‘ya'yan saboda haka ta masa abin da ta ga dama ko shi ya ci gaba da yi mata abin da ya ga dama saboda ganin ba za ta iya barin ‘ya'yanta ta tafi ba saboda ga wannan ‘ya'yansa zan sanadiyar ɗaya cutar da ɗaya to shi ma wannan jigo ne sai ya zanto ‘ya'yan su zama wani abin da za su ƙara musu danƙon ƙaunar juna da san juna da tausayin juna ba su ƙara zama sanadiyar da ɗaya zai rika cutar da ɗaya ba shi ne la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludin lahu bi waladiha sannan jigo na uku na hudu shi ne ya zanto suna shawara a tsakaninsu duk abu in ya zanto ba abu ne wanda yake a sarari ba akwai abin da yake a sarari ba bukatar sai an zauna an yi shawara eh? akwai abin da wata a yi shawara a kai ga amincewa a kan wata matsaya ɗaya to ya zan ana yin wannan kada ya zanto miji kawai sai abin da matarsa ta gani in yi magana ce to menene ya ce ba zai saurare ta ba a'a ya zanto suna yin shawara musamman akan abin da ya shafi tafiyar da gida ko abin da ya shafi ya'ya ya zanto ba kawai gaban kansa yake yi ba suna yin shawara ita ma wani abu in ya taso kafin ta yi ta yi shawara da shi to in aka samu waɗannan abubuwa guda hudu suna tafiya a kowace kowanne gida to za a samu zaman lafiya kuma da a ce musulmi za su yi aiki da waɗannan shika-shikai guda hudu waɗanda ayat ta wannan shi shike na hudu shine wa in arada fisalan an tarada minhum wa tashawirin fala junaha alaihim to da a ce musulmi za su haɗu akan aiki da waɗannan shika-shikai da sauran ire iren su waɗanda alkur'ani da sunna suka zo da su to da sai sun fi kowa da al'umma jin daɗin zamantakewar aure ba wata al'umma kuma da za ta zo ta ce za ta gaya musu ya za su yi zaman aure ba za su zama sun bar wata kafa ba da makiya za su ce ta nan za su shigo su ta musu hayaniya suna cewa suna zaluntar mata ko sun hana mata 'yancinsu da sauransu amma saboda da yawa daga cikin musulmi ba san shi saboda son zuciya an yi watsi da shi to wannan sai ya sa su kuma waɗancan suka samu bakin magana tare da cewa in ka koma ka dubi rayuwarsu rayuwarsu ta fi ginuwa ta fi ta kowa ginuwa akan zaluntar ya mace abinda duk suke da awar yancin ya mace ne in ka tsaya ka kalle shi da idan basira sai ka ga ba yanci bane zalunci ne cutarwa ce kaskantarwa ce ba abin nan ba yanci suka bata ba to wannan su ne abubuwa guda hudu da ita wannan aya walwalidatu yurdaina auladahunna ta kunsa na shika-shikan gina gida na musulmi Allah ya ci gaba da cewa wallahi Allah ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan waɗanda kuma suke rasuwa daga cikinku su bar matan matansu na aure ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna za su jinkirtar da kansu wato za su zauna tsawon watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan suka cika su fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim bilma ba ku da laifi akan abin da suka aikata game da kansu fil bil ma'arufi wanda ya dace da shari'a wallahu bima na khabir Allah mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne nan bayan Allah subhanahu wataala ya gama magana wato iddar saki da abin da ya dangance ta na hukunce hukuncen shayarwa bayan ya yi magana akan saki Allah ya magana akan saki ya magana akan iddar saki ya yi magana kuma akan abin da ya shafi shayarwa sai kuma aka zo da bayanin da mijinta ya rasu don dai a cika dukkan bayanai na abubuwan da suka zanganci zamantakewar aure a halin da ake tare ana zaman tare ko kuma halin an rabu ko kuma halin mutuwa ka ita wannan ayar tana bayanin iddar matar da mijinta ya rasu wata ta zanto tana yin al'ada ko ba ta yin al'ada saboda kankanta ko saboda ta kai wani shekaru da ta daina yin al'ada ko saboda rashin lafiya duk sun shiga cikin ayar ayar wadda ba ta kunsa ba kamar yadda za mu yi bayani ita ce mai ciki amma duk wata mace to ta shiga ƙarƙashin wannan aya matuƙar dai mijinta ya rasu sawa'un ya tare da ita ko bai tare da ita ba tana cikin wannan aya ah, wannan aya ta zo domin ta ƙara gyaran wata mummunar al'ada ta larabawa wanda take cike da zalunci ga ya mace da ƙara fito da matsayin ya mace da darajarta da ba ta haƙƙinta da kuma nuna darajar shi kansa aure haka duk wannan ayar ta kunshi bayanin wannan a jahiliya kafin zuwan musulunci yayin da mace mijinta ya mutu <clears throat> to ta shiga cikin wani tashin hankali ba tashin hankalin kawai ta rasa mijinta ba kadai a'a za ta shiga tashin hankali domin za ta fuskanci wasu miyagun al'adu waɗanda za su sa rayuwata cikin tasko domin duk matar da mijinta ya rasu to akan kai ta wani ɗan ƙaramin ɗaki wanda yake cike da ƙazanta a sanya ta a cikin wannan ɗaki ba fita ba za ta fita ba ba za ta yi aikin komai ba ba za a ba za ta yi kwalliya ba za ta sa wata riga guda ɗaya ko wata tufa guda ɗaya da su za ta yi ta zama tsawon shekara guda sauraka sai dai kawai a leƙo a ba ta abinci a tafi fita kamar wadda ta yi laifi ake mata horo ko laifi ta yi horo ne mai tsanani sauraka a ciki za a batta sai ta zauna tsawon shekara guda bayan ta gama wannan zama na shekara guda da rasuwar mijinta ya shekara guda cir to na sai a fito da ita a zo mata da wata dabba ko a zo mata da jaki ko ko wata akuya ko wani tsuntsu sai a ce da ita ta goge jikinta a jikin wannan dabbar to galibi duk dabbar da aka yi ma wannan mukurkusar to da wahala ta yi rai za ga cewa ta mutu saboda tsananin ɗoyi da wari da waye da yake cikinta saboda tsawon shekara guda ba wanka ba turare ba komai haka take zaune to in ta yi wannan sai a kawo mata kashin raƙumi sai a ce ta yi jifa da shi sai ta jefa kashin raƙumi eh, ko kuma ka in kare ya zo wucewa a ce ta jefa karancin sai ta jefa karantar da wannan kashin raƙumi wanda yawai yana nuna mata cewa rayuwarta ta fi ƙasƙanci yanzu bayan mijinta sama da wannan kare da take jifa da kashin raƙumi wato alama ce ta cewa tana cikin wata rayuwa kaskantacciya bayan rashin mijinta wanda kaskancinta ya fi wannan karan da take jifansa da kashin rago wannan shine abin da shi wannan jifan yake nunawa to wannan ita ce suke yi wa mace in mijinta ya mutu a cikin al'ummar larabawa kafin musulunci to wannan shine abin da musulunci ya zo ya gyara musu ya rushe ta ya fito da kimar darajar ya mace ya kuma nuna darajar shi kansa aure sai Allah subhanahu wataala ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda suke rasuwa daga cikin ku yutawaffa yakan zo bi mabni lil majhul ba tare da an faɗi wane ne ya karɓi ran ba amma saboda an san an an san shi ce an karɓi ran sa wane ne yake karɓar ran nasu ai Allah ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah shi yake karbar abin nan kalmar tawaffa da larabci tana nufin ka cika haƙƙin ka ba ce waffahu ya cika waffahu hisabahu ya cika masa haƙƙinsa kamar kowane ɗan adam yana da lokacinsa wanda baya ƙetare shi yayin da ya kai wannan lokacin kamar ya cinye lokacinsa shine tawaffa tawaffa fulan ma'ana ya cinye lokacinsa ya karkare lokacinsa shine ma'anar asalin ma'anar kalmar al-wafat din take nufi to takan zo mabniya lil majhul na bisa bisa ɗabi'ar laraba haka suke gina ita wannan kalma kamar wasu kalmomi irin uniya irin su utturra duk suna zuwa da irin wannan siga ta <clears throat> mabna'il maf'uli ko dan saboda an riga an san wane ne mai aikin ko kuma a'a ba a san mai aikin takamaimai ba to akan gina kalma kan irin wannan siga a <coughs> alkur'ani kalmar alwafat ta zo a wani lokaci an jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar ayar da muka ambata Allah ya an anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kun ga nan an jingina wafatin wato karbar ran zuwa ga Allah subhanahu wataala wani lokaci kuma sai a jingina mala'ikan mutuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi yake karɓa daga can an ce Allah nan kuma an ce mala'ikan mutuwa a wani gurin kuma sai a jingina wa mala'iku wanda su ne Allah yake aika don su karɓi rai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun har sai idan mutuwa ta zo wa ɗanku tawaffathu rusuluna sai manzanninmu wato mala'iku su karɓi ransa hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahu har lokacin da manzanninmu za su so suna karɓar ransu to kaga a wani gu an ce Allah a wani gu an ce mala'ikan mutuwa a wani guri kuma an jingina wa mala'iku waɗanda su ne manzanni to ma'anar wannan shine cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake karɓar ran bawa ta hanyar manzanninsa mala'iku waɗanda mala'ikan mutuwa yake shugabanta su wannan shine shine maganar gaba ɗaya to haka ba wani da ce aka yi tufka da warwara can an ce Allah ne nan an ce a'a Allah shine hakikanin mai bada izini a karɓiran in ya bada izinin a karɓiran suwa suwa za ka karɓi manzannin mala'iku da zai da zai turo walau tara idh yatawaffa walau tara idh al mala'ikatu idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga mala'iku su Allah yake aikowa domin su karbi ran su kuma mala'ikun nan akwai shugaban su wanda yake shugabantar wannan tawaga ta mala'iku shine malakul maut shine mala'ikan mutuwa wanda wannan shine abinda alqur'ani ya kira shi da shi haka ne yazo a cikin akwai akwai kiran shi azra'ilu azra'ilu ba ba inda yazo a cikin alqur'ani ba da ya zo a cikin hadisin annabi sahihi sauraka sunan da Allah yake kiran shi da shine malakul maut mala'ikan mutuwa Allah ya ce walladhina yatawaffaw yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatawaffawna minkum wa ya tarabbas na bi an ya tarabbas na bi an anfusihinna za su dakatar da kansu wato za su zauna su su bar aure har lokacin da za su gaba waɗannan kwanaki da Allah subhanahu wata'ala ya ambata sigar ta zo eh, aya ta zo da siga ta labari ya tarabbasna za su zauna ko suna zama a sigar labari anan dan a nuna maka ƙarfin umarnin ne wato ana nuna maka ƙarfin umarnin ne na cewa wannan haƙƙi ne haƙƙi ne na su waɗanda suka rasu su da su ne mazajen da suka rasu kaban mata su haƙƙi ne saboda haka an kamar an gama shi yasa ya zo da sigar labari kamar an gama ba ma magana ce ta ana umarta ku yi yanzu ba wannan an riga an gama magana ce an riga an gama ta haka ake so haka za ku yi shi yasa ya zo da sigar sigar khabar dan ta'kid ta'kidut tarabbus din ah, Allah ce za su zauna arba'ata ashhur watanni hudu wa ashira da kwanaki goma ka'idar larabci duk inda aka zo da adadi muzakkar to al-ma'dud zai zama mu'annas ne kuma aka zo da adadi mu'annas to al-ma'dud zai zama muzakkar ne wato adadi anan shine ashara saboda bi ashara din nan na menene ana nufin na layali dare raki dare raki ba sa kasancewa sai tare da yini ba a dare ba yini kamar yadda ba a yini babu dare saboda in an ambaci dare to yini ya shiga in an ambaci yini dare ya shiga saka wani lokaci akan ambaci yinin idan ya zanto abinda ake yi galibi a cikin yinin ake yin sa kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce siyamu salasati ayyamin kaga anan yinin aka ambata ba ba dare ba saboda azumi azumi a yini ake yin sa ba a cikin dare ba adudat a nan ubangiji subhanahu wataala ya sanya masu wata hudu maimakon shekara da aka saba tsare su sannan kuma aka nuna menene ake so su yi a cikin wannan zama saɓanin yadda a jahiliya ake tsare su a cikin ɗaki ɗan ƙanƙanin ɗaki da yake cike da ƙazanta kuma ba a barin su su je ko ina ba sa fita ba sa kuma sa kaya masu kyau ba sa sa turare a jikinsu ba sa wanka haka za su zauna shekara ɗaya to musulunci da zai kiyaye haƙƙin miji baya kiyaye haƙƙin miji kuma zai kiyaye jin wata wani abu daga dangin miji su kansu tunda yanzu da a ce kawai da mutum ya mutu kawai sai a ji gobe matarsa ana can ai kaga akwai matsala ba za su taɓa jin cewa matan nan dama tana son zuciya ɗaya take zaune da su ba eh, wasu ba su ce watakila ma ita kashe shi tunda ko ga haka eh, to amma zamanta wannan yan kwanaki abinan watanni hudu da kwana goma zai nuna damuwarta da mijinta sannan kuma zai sanya zukatansu su ma ba za su ji haushinta akan ta fita daga ba ta yi aure ba ko an ganta ana neman aurenta ko an ganta ta yi kwalliya daga ce da tarar mijinta ya mutu kawai gobe a ganta ta ci kwalliya kaga akwai matsala to saboda ɗanta da surukanta da kuma kiyaye shi alfarmar mijinta shi kansa da kuma ita ba a bata wata dama na ta nuna alhininta game da mijinta da suka daɗe tare da shi watakila wannan shine hikimar sanya waɗannan kwanaki kuma sannan za mu ga cewa an sanya su arba'ata ashur watanni hudu aka ƙara kwana goma galibi abinda abinan uh, ah, shari'a take bayani shine mace takan yin haƙuri ga barin miji namiji wata hudu shine lokacin da ake ganin abin nan to aka ƙara kwana goma sannan kuma akwai batun ciki shi kansa wanda shi ma a irin wannan lokaci to za a iya ganewa in tana da ciki in ma ba ta da ciki saboda akwai abin nan ciki lokacin da aka yake maniyi zai zama abin nan kwana arba'in sannan kwana arba'in alaka sannan kwana arba'in mazuka ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka sannan a busa masarai. to in ya shiga wata hudu to ya kai lokacin da za ka busa masa rai lokacin da aka busa masa rai kuma lokacin za a iya za a jin motsinsa to kaga a lokacin za a tabbatar da ita ma kanta za ta tabbatar da cikinta ko ba ta da shi an samu wani abin da yake na yaƙini na tabbas an ƙara kwana goma ihtiyadan ko da a ce bai fara motsawar ba tunda watakila a samu wani yaron ya zama dankararre ne ba zai fara motsi da wuri ba an ce namiji ya fi saurin motsi akan ya mace sauraka wannan kwana goma don ko da an suke dan dankarewa din ba sa fara motsi da wuri kwana goma dai an ba shi dama ya motsi da wuri to kaga eh, cikin kwana goma zai motsa to saboda haka a lokacin an samu yaƙini an samu yaƙini wani zai ce to ai a iddar macen da aka sake ta mijinta ya sake ta an ce ta ƙuro za ta yi jini uku ne ko za ta yi tsarki uku ne wanda za ta iya yin su a wata uku ko ƙasa da wata uku yanan aka ce har hudu nan ita ma ba za ce wata uku ba ce to shi wancan mijin yana da rai mijin yana da rai saboda haka ko da za ta zo da wani ɗa ko wani ciki ta ce nasa ne yana da damar ya yi musu sauraka babu wani abin babu wanda zai iya kare mashi wannan abu in ya taso don haka ake cewa to ita ta zauna har zuwa lokacin da za a tabbatar da cewa inda ciki a lokacin za a san gagaya ne shi kuma ku gane cewa a wancan lokacin ba ma wata hanya ta a gane ciki in ba irin Da kadai ba za ta nuna cewa akwai ciki ba saboda haka wannan yana tabbatar da cewa ba ta da ciki tunda an yi wata hudu da kwana goma ba ta ji alamar wani motsi tare da ita ba to kaga anan an samu hikimomi guda biyu an samu na farko hikimar kare wato alfarmashi mijin da ya rasu girmama wannan auren nasu sannan kuma an tsare nasaba ba za a shigo da wani a cikin dangi ba wanda baya daga ciki yanzu an tabbatar da cewa ba ta da ciki